Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau lahadi 16 ga watan oktoban shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai ma'aikatar tsaron birtaniya ta bayyana shakku akan ko rasha za ta iya ci gaba da kera makamai a lokacin mamayar da ta kai wa ukraine shugaban kasar sin shi jinping ya yi bayani kan yaƙi da covid-19 na gwamnatinsa tare da jaddada goyon baya ga kamfanoni masu zaman kansu da baiwa kasuwanni damar taka muhimmiyar rawa yayin da kasar ke inganta tsarin tattalin arziki na gurguzu a kasar iran an sami dakile wata gobara da ta tashi a wani gidan kurkuku da ake tsare fursunonin siyasa masu fafutukar adawa da gwamnati kanin labaran kenan a babin rahotanni za a cewa a jamhuriyar niger hukumi a jihar difa sun haramtawa kananan motocin dakon kayayyakin kasuwanci zirga-zirga a yankin tafkin chadi A kasar Ghana kuma za a ji cewa kungiyoyi masu zaman kansu tare da majalisar malamai mata a Ghana sun fara daukan matakai domin shawo kan matsalar yadda 'yan mata ke ficewa daga makaranta. Bayan nan kuma muna tafa da rahoton ranar abinci ta duniya daga Najeriya. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin rayun da ku masu sauraron mu kan turo ta imel. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta bayyana shakku akan ko Rasha za ta iya ci gaba da kera makamai a lokacin mamayar da ta kai wa Ukraine. A wasu bayanan tsaro na sirri da aka wallafa a shafin Twitter. ma'aikatar ta kiyasta cewa rasha ta harba makamai masu linzami fiye da tamanin a cikin ukraine a ranar goma ga watan oktoba wani yunkuri da shugaban rasha vladimir putin ya ce ramuwar gayya ce na harin bam kan babbar gadar da ta hada rasha da yankin da ta mamaye na crimea a farkon watan nan har yanzu ba wanda ya dauki alhakin kai harin Birtaniya ta ce akwai yiwuwar masana'antar kera makaman rasha ba ta da karfin kera makamai na zamani a irin yawan da ake amfani da su. waɗannan hare-haren na bayyana raguwar yawan makamai masu cin nisan zango da rasha take da su a jiye wanda kuma hakan zai iya kawo tarnaki ga shirinta na kai hari a yawan wuraren da ta auna a nan gaba a halin da ake ciki kuma shugaban ukraine volodymyr zelensky a cikin jawabin sa na yau da kullum a jiya asabar ya gode wa amurka kan tallafin soji na dala miliyan 725 wanda zai baiwa ukraine din damar sayan harsasai da atilare da kuma tankokin yaƙi da sauran makamai. yayin da kasar japan ke ci gaba da karfafa rundunar sojin ta hasashe kan yadda za a yi amfani da su a yakin da ake sa ran zai barke tsakanin taiwan da sin ya sha bamban sosai tsakanin sakonnin da take aikewa a kasashen waje da kuma ra'ayoyin jama'a na cikin gida a cewar manazarta duk da cewa ba abokan hulɗar diplomasiya ba ne makwabtan kasashen japan da taiwan sun ƙara kusantar juna saboda zurfin alakar al'adu da kuma kokarin shugabar kasar taiwan tsai ing-wen da marigayi prime minister japan shinzo abe waɗanda suka bayyana demokuraɗiyya a matsayin muhimmiyar abokiyar hulɗa dukkanin shugabannin biyu sun taɓo batun kudaden soji a lokacin da suke kan karagar mulki sun kuma yi fafutuka domin nuna fargaba game da barazanar haɓakar da ƙasar sin ke yi wadda ke kirarin taiwan a matsayin lardi kuma wata rana za ta iya mamayewa ko kuma yin barazana ga demokuraɗiyya sabon prime minister japan fumio kishida wanda ya fito daga jam'iyyar liberal democratic party mai ra'ayin mazan jiya kamar abe ya tsara hanya mafi natsuwa fiye da wanda ya gabace shi amma kuma yana samun ci gaba kwanan nan kishida ya faɗa wa jaridar financial times cewa dole ne japan ta yi shirin ko ta kwana kan yanayin da zai iya faruwa a gabashin asiya kuma gwamnatin gwamnatinsa ta nemi kasafin kuɗin tsaro da ba taɓa irinsa ba na dala biliyan 40 a shekarar kuɗi ta 2023 shugaban kasar sin shi jinping a yau lahadi ya yi bayani kan yaƙi da covid-19 da jam'iyyar gurguzu mai mulki ke yi yana mai jaddada goyon bayansa ga kamfanoni masu zaman kansu da baiwa kasuwanni damar taka muhimmiyar rawa yayin da kasar ta sin take inganta tsarin tattalin arziki na gurguzu a yayin wani jawabin da ya yi a farkon babban taron da ake kyautata zaton zai lashe wa'adi na uku na shugabancin kasar wanda ya tabbatar da matsayinsa na shugaban kasar mafi karfin iko tun bayan mao zedong shugaba shi ya kuma yaba da yadda jam'iyyar ta ɗauki nauyin kula da yanayin hong kong da zanga-zangar adawa da gwamnati ta girgiza a shekara ta 2019 taron wanda ake yi sau biyu a cikin shekaru goma na kusan wakilai uku daga sassa daban-daban na kasar ya soma ne a babban ɗakin taron jama'a da ke yammacin dandalin tiananmen a cikin tsatsauran matakan tsaro bayan kwanaki da dama na zaman ɗarɗar a babban birnin ƙasar sin game da batun taiwan shi ya ce mun yi babbar gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata da kuma katsalandan tare da nuna kwakwaran azama da ƙarfinmu na kare 'yancin ƙasa da yankuna kazalika da kuma adawa da 'yancin kan taiwan wakilan sanye da shuɗin takunkuman rufe fuska sun amsa da tafi mai ƙara shi ya ce jam'iyyar mai membobi miliyan 96 ta yi nasara a babban yaƙi da talauci mafi girma a tarihin ɗan adam. An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A jamhuriyar Nijar hukumomi a jihar Difa sun haramtawa wa ƙananan motocin da kwan kayayyakin kasuwanci zirga-zirga a yankin tafkin Chadi. Hukumomin na Difa sun bayyana cewa suna zargin mayakan boko haram na amfani da direbobin waɗannan motocin wajen samun abinci kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na abubakar isa daga jihar difa Ƙananan motocin dogon kayayyakin kasuwanci da wannan matakin ya shafa su ne motocin kirar da aka fi sani da sunan 'yar kurkura da lenge-lenge da kuma kirar FG sank. A yan kwanakin dai zargin wasu durobobin waɗannan motocin na dokon abincin mayakan Boko Haram ya kasance babban abin muhawara tsakanin al'ummar jihar ta Difa kahin hukumomin jihar su ɗauki wannan matakin. Alhaji Adam Bello shine shugabar karamar hukumar gingimi ya kuma yi ƙarin bayani kamar haka. Wai matakan da muka ɗauka matakai ne da muka ɗauka bayan shawarar kwasai Departmental da Sécurité wanda muke muhawara ne sati don sai muka lura cewa akwai motocin da suke shiga suna tahiya da abinci zuwa kudu ko gabas tare da inda ba su to shi yasa muka ce to wayannan motoci abinci tun da kasuwan bilabirin an ta tun 2021 don bai kamata ba a ce ana zigiran abinci can wajen don shine muka hana motocin nan da ta karansan da yar kurkura da lengelenge duka masu yin latsi su ta hita da abinci daga gigi ne zuwa kudu ko zuwa gabas ga abin da aka yi eh muna zargin su paske muna akwai wanda muke tsamanin suke jigila suna kaiwa abinci can inda ba musu shi yasa muka yi muka hana wannan motocin da abinci wannan su hita. To sai dai a cewar wani mai aikin kamosho a tashar motocin birnin Difa mai suna Abduleko wannan matakin zai jefa bangarori da dama na al'ummar Difa a cikin wani mawuyacin hali. Sai da lankuruzoji da aka yi wato babban matsala ne saboda me yasa na ce babban matsala ne kaga an ka dai adadin direbobi da yaran mota karan mota wanda suke ce a ƙarƙashin lankuruza nan ba kaɗan ba ne kenan an tsayar da mutane to don gwamnati ta diba ta gani ta samu hanya kwararra hanya guda ɗaya tilo wanda zai zamanto kowane mutum za a ce to ga irin tsarin da gwamnati ta ɗauka kuma ga irin shirin da aka yi A nata bangaren kungiyar durobobin jihar Difa bayan ta tabbatar da cewa ana samun wasu durobobin waɗannan da aikata wannan al'amarin. To amma ta yi kira ga hukumomi jihar ta Difa na ganin sun sausauta wannan matakin ta hanyar ƙara sa ido ga zirga-zirgar waɗannan motocin a yankin na tafkin Chadi. Mamman Mansur Abdullahi shine magatakardan wannan kungiyar. Ko zargi menene yasa ka san cikin abu da an samu lala ɗaya ko biyu ko fiye da haka nan kuma ka san labaru kala-kala su ma'aikanta kullum suna samun labaru kala-kala wanda ya kai talaka ba ka samu to cikin haka nan ne a cikin labarun ake cewa akwai a ciki waɗanda ba inda suka ce za su ta yi ba suke ta yaya kamar suna gatsaya watakila suna da wani dalili ko sun gani an hana toyota ya ɗauki kaya zuwa chad sai dai a loda mababban mota daga nan ya ɗauki kaya je chad Wannan matakin ya biyo bayan umarnin da hukumomin na jihar Difa suka baiwa al'ummomin garuruwan da tsaro bai kara tabbata na ganin sun dakatar da zuwa waɗannan garuruwan har sai bayan sun samu izini wajen hukumomin. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Abubakar Isa Kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Murtala da ci gaban labaran duniya. Kafafen yada labaran kasar Iran sun ce an sami dakile wata gobara da ta tashi a wani gidan kurkuku da ake tsare fursunonin siyasa masu fafutukar adawa da gwamnati. Haka kuma ba wani fursuna da ya tsere. Rahoton na yau Lahadi ya kuma bayyana cewa mutane tara sun sami raunuka a gobarar ta yammacin jiya asabar a gidan yarin evin da ke tehran babban birnin kasar iran a wasu hotunan bidiyo da ke yawo a intanet an jiyo karar harbe-harben bindiga da fashewar abubuwa a zagayen evin gobarar ta tashi ne a yayin da ake shiga mako na biyar na zanga-zanga sakamakon mutuwar wata matashiyar yarinya a hannun 'yan sanda gidan talabijin na kasar ya nuna hotunan bidiyon bayan kashe gobarar dauke da konannun ginoni da asili a wani daki da aka ce shine hawa na saman wani dakin aikin dinki a gidan yarin a jiya asabar elon musk ya ce kamfaninsa na kera rokoki na spacex zai ci gaba da bada tallafin kafar intanet na starlink a ukraine yana mai nuni da bukatar kyawawan ayyuka kwana ɗaya bayan ya ce ba zai iya yin hakan ba musk ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ko da yake starlink har yanzu yana asarar kuɗi yayin da sauran kamfanoni suke samun biliyoyin kuɗi na masu biyan haraji za mu ci gaba da bada tallafin kuɗi ga gwamnatin ukraine kyauta mox ya faɗa a ranar juma'a cewa spacex ba zai iya bada tallafin starlink ba a ukraine kafar intanet ɗin ta taimaka wa fararen hula da sojoji su kasance a kan intanet yayin yaƙi da rasha ko da yake ba iya tantancewa ko da gaske ne canjin tunanin na mox ba daga bisani ya bayyana yana nuna hakan lokacin da wani mai amfani da twitter ya gaya wa musk babu wani aikin kirki da bai da sakayya ya amsa da cewa duk da haka ya kamata mu yi ayyukan alheri a gaida murtala faruku sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. wanda zai kai mu gana Rahotannin baya-bayan nan sun bayyana cewa sama da kashi ashirin cikin ɗari na ɗalibai mata masu shekaru tsakanin sha biyu zuwa sha bakwai ne suke ficewa daga makaranta sakamakon auren wuri ko ɗaukan ciki, abin da ke sanya harkar neman ilimi ga yara mata cikin halin koma baya. Wannan al'amari ya fi shafar jihohin arewa mai nisa da ma matsugunan zango a Ghana. Ƙungiyoyi masu zaman kansu tare da majalisar malamai mata a Ghana sun fara ɗaukan matakai domin shawo kan wannan matsala daga birnin kumasi wakilin hamza adam ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Najat Muhammad mai shekara goma sha takwas da haihuwa a duniya ta fice makaranta na firmare a lokacin da ta ɗauki ciki hakan ya yi sanadiyar zamanta a gida tsawon shekaru biyu ba tare da zuwa makaranta ba. Ina zuwa school daga Islamiyya primary ina zuwa school na yi ciki na zo zuwa school an zo na yi. amma yau ma gida. ba yi na nake zuwa na ga wayan da su muka tashi muke zuwa school a yau sun zama candidates da su zama yana damuna da na samu a cin kuma da na su kuma it is too late a wurin wuri da daukan ciki yayin da yarinya mace ke makaranta na daga cikin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya a kokarin da gwamnatin Ghana ke yi na neman ba da nata gudunmuwa wajen cimma manufofin raye ci gaba mai dorewa ta majalisar dukkin duniya wannan matsala ya fi addaban mazauna a jihohin arewa mai nisan kasar Ghana tare da matsunan al'umman musulmi daraktar sashen neman ilimi a ɗaya daga cikin gundumomin da wannan matsala ya fi shafa fa a Ghana wato gundumar Asukwarin a jihar Ashanti Dr. William Kwame Amakra ya faɗa wa muryar Amurka cewa a wurin wuri da ɗaukan ciki tare da ficewa makaranta matsala ce babba a wannan gunduma kuma har ila yau ana samun raguwar masu zuwa makaranta a gundumar. Malama Aminata Ibrahim mai fafutukan kare hakkokin mata da kananan yara a Ghana ta ce duk da ƙoƙarin da suke yi domin samar ma yara yara mata kyakkyawan makoma wannan rahoto da aka fitar a baya-bayan nan ya sa su cikin halin damuwa sosai kuma suna bukatar da a hada karfi da karfe domin ganin an shawo kan wannan matsala. Timuma Empowerment Center for Women and Children da muka ji wannan statistics da ya fito ya dame mu don muna kokari da yaran mu matan ga muna musu programs da yawa amma ga abin da ya kuma fito mu yaran musulmi ne da kuma yaran mu da mun da muka fito tudu da an kai bincike dukan ka duba gana duka system mutuncin singa mu ne muke da yawa cikin wanga matsala. Ko akwai mafita mata masu koyarwa a makarantun boko sun kafa kungiyar haɗin gwiwar malamai mata da suka kasance musulmi a faɗin ƙasar Ghana domin ceto yara mata daga cikin wannan balayi Malama Fatima Yakub shugabar majalisar malaman ta yi ƙarin bayani. Mata zalla ne muka kafa kungiyar don mun ga kamar yaran mu yaran matan nan da yawan su na bar su shi suka kai JHS 1 zuwa 2 nan sheki ga kamar yariyan ta bar zuwa su sha ce miki kamar yariyan ta yi yi ciki ko ai mata aure mun zo ne muka kafa kungiyar don mu ya mu jawo yaran mu school schools nan duka za mu ne muka gama wan za mu kawo yaran matan mu nan dukan su baki daya shi mu ka examiners she su zo su gwada musu yanda ake answer questions yanda za a yi su man suka shiga BC e nan suka kare BC e, su ne su kokari su samu schools da suke so duk da dai yunkurin da mata suke yi hukumomi a kasar sun ce suna daukan matakai ciki har da kama masu hannu da laifukan auren wuri da dai sauransu a halin yanzu yara mata da ba sa zuwa makaranta sakamakon auren wuri sun kai dubu tamanin a Ghana in hukumar kididdiga ta kasa Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam, za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya. Ranar 16 ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin rana abinci ta duniya. Ana dai gudanar da bukukuwa daban-daban a irin wannan rana a kuma nuna muhimmancin abinci da ma matsalar karancin abinci da ake fama da shi a wasu sassa na duniya. Taken wannan rana dai na wannan shekara shine samar da abinci ga kowane ɗan adam da ganin cewa an tabbatar ba a bar kowane mutum a baya ba. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana. Ƙungiyar samar da abinci ta duniya da ake kira WFP ta ce ana fuskantar matsaloli da dama a duniya musamman ma cikin shekaru uku da suka gabata. Ganin cewa babu wani kokwaran mataki da aka ɗauka. Wannan idan ba a mai da hankali ba ana iya fuskantar matsalar yunwa nan gaba. A ce wani daraktan WFP Mr. David Beasley ya ce wannan matsalar na karancin abinci a duniya yana da alaka ne da sauyin yanayi da tashi-tashin hankula da matsalar tabarbarewan arziki. Ya ce matsalar tashi-tashin hankula da ya shafi jihohin Borno Kano da yobe da kuma adamawa a wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya babban matsala ce mai faɗin gaske don haka kungiyar wfp ta kira ga gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu da su taimaka wajen magance wannan matsala da za a shiga shekara mai zuwa na 2023. Kullum kuma tuna da kananan yara da ke fama da ciwon yunwa don mu tabbatar cewa ba mutum guda da aka bari a baya. Jihohin da ke shira arewa maso gabacin Najeriya dai jihohi ne da ke bukatan agajin gaggawa don magance irin wannan matsala na yunwa da kuma samar da agaji musamman ma ga mutanen da wannan rikici ya raba su da muhallansu. A watan Yunin 2022 ne dai aka fuskanci ambaliyar ruwan sama mai karfin gaske wanda ya wanke gonaki a jihohi 36 na Najeriya. Hada da babban birnin birnin tarayya Abuja. Wani ambaliyar ruwan sama da sanadiyar mutuwar wasu da dama ya kuma lalata hekta dubu shida da talatin da bakwai a gonaki daban-daban ko a jihar Yobe kaɗai wanda ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da ta yi fama da wannan kalubale na ambaliyar ruwan sama. Ƙungiyar na WAP ta ce wannan jiha tana buƙatar agaji gaggawa da zai tasan ma tsaban kuɗi dala miliyan ɗari da ashirin da tara kafin a samu canjin rayuwa mai inganci. Wannan matsala na ambaliyar ruwan sama dai matsala ne da ta shafi duniya baki ɗaya wanda kuma zai daidai da haifar da matsalan yunwa tsakanin jama'a a kasashe da dama na duniya wannan rana dai ne samar da abinci ta duniya babbar rana ce a cikin ranakun da majalisar ɗinki duniya ta ware na samar da ingantacce kuma lafiyayyen abinci ga jama'a ko ya jama'a suke kallon irin wannan rana sunana malam haruna hamadu a kasari dai muhimmancin wannan rana kawai dai ana fada amma ba kowane mutum ya san da wannan ranar cewa gashi eh, ranar abinci ba saboda irin halin da ake ciki yanzu da karanci cin abincin daga cikin mutane in ka tambaye shi wannan ranar ma zai gaya maka kan cewa bai san abin da ake cikin game da wannan ranar a kasar yanzu a cikin rashin lafiya sati biyu da suka wuce bana jin daɗi da na ziyarci asibiti gaskiya abun tausayi ne saboda kamar yadda dokta ya sai da min ya ce kana kallon marasa lafiyan nan a cikin kashi ɗari kashi saba'in zuwa tamanin wallahi yunwa ne saboda abun da ake ci din ba abubuwa na gina jiki ba suna na aisha siya gaskiya ana bukatan taimako na abinci da kula na asibiti da kula da yunwa kuna so a samu abinci E ɗaya da abinci da don gaskiya akwai yunwa yanzu nan duk ya kwana biyu ma bai ci abinci ba. Sunana Simon Bambiro daga Chad ne amma na sun mutu a nan. Amma akwai wanda ba su sani ba za su ce ina abincin ma tukuna abin da za su fada. Da yawa ba su sani ba akwai da ranar kutare ma suna da ranar nasu makafai ma suna nan suna da ranar nasu amma ya kamata a ɗauke wannan rana da muhammanci abinci shi abin fa'ariya talaka kamar in ba abinci ba menene me nashi. Wasu jama'a kenan da ke bayyana ra'ayinsu game da wannan rana ta yau yau ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar abinci ta duniya haruna dau da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka sanamu da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. suna Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. To a yayin da ake ci gaba da samun sauki a fannoni da dama na rayuwa. wani matashi da ya kware a harkar noma a najeriya ya kirkiro da fasaha da manhaja da ke inganta aikin noma ga dubban manoma a jihohin zamfara a jigawa nasarawa enugu da dai sauransu hakan kuma na zuwa ne a yayin da kasar ke kokarin karkatar da akalarta daga dogaro da arzikin man fetur zuwa ga wasu fannoni ciki har da ayyukan noma da kiwo shirin matasa a duniyar kizo na wannan makon ya zanta da wannan matashin alhaji ahmad sani ibrahim wanda shine shugaban kamfanin ansar technology ya kuma fara ne da bayani kan noman zamani da a yanzu ya kawo sauki ga ayyukan noma da aka sani a baya. Duk da aka ce ana noman zamani akwai abubuwa da yawa. Misali, in ka je wajajen eh, kauyukan yawanci su manoma ne. Amma da zaki ga mutum guda na noma wanda zai yi shekara da shekaru yana noma ba zai yi ci da kyan shi ba ta kula bai ci da mutane da yawa. To, munan muna amfani da kuloli abin da tura suka ce ma mechanization. kawo harka traktoci mai noma wuri guda muna da hekta dubu biyar hekta dubu hudu hekta dubu goma muna da saboda haka nan zamanin da muka sa ciki shine kawo harka technology ciki wurin da fasaha ciki so wurin da mutum dari za su yi aiki wata guda ba su gama ba to cikin kwana guda za mu yi amfani da nakura guda mai aiki na mu gama so shine technology da muka mechanization da muka kawo ciki so har mu gaba da yanzu mun riga mun juya shi eh, wurin da mutane suka participate ga harka noma yanzu wurare karami ne wurin juya na kulori na wurin juya tractors da engine na shuka da sauransu da na baro amma saura wanda mutane suka amfani da hannu suna yi da duka da mun mai da shi na kura kan yi ko za ka yi mana karin haske kan irin hanyoyin da kuke bi wajen taimakawa manoman da kuma tattara su guri guda duk da cewa kamar akwai wani abu da suke biya kafin su shiga wannan tsarin na ko? no manoma ba su biyan ko kowa za mu tattara bayanin su do eh, mun yi aiki wasu aiki tare da cbn na noma manoma da wasu kungiyoyi manoma eh, su zo su same mu nemo masu manoman masu noman kaza kamar masu noman auduga ko shinkafa ko wasu abubuwa dai so abin da muka yi mun kirkiro application software application wanda wannan application shi zai yi ma manoma bvn de bai da bvn mu dauko hoto manoma mu dauko rejista da suna information na manoma gaba daya duk bayanin manoma daga kauye su ko ina e yake sai mu dauko gps inda suka zama mu dauko shi sai mu dora ga sunan manoma saboda haka nan kana zuwa kai klikin sama gps zai kai ka daidai wurin da ma na yake zaka san kauyen da yake zaka san duk information da manoma na yake so ta haka nan yanzu a cikin majiyamu na bayanai muna da kusan manoma miliyan guda masu noma abubuwa daban-daban a Najeriya. Ba amfani da duk wani fasahar zamani ba tare da an fuskanci kalubale ba. Ta ya kuke tunkarin wannan matsalar kamar misali kun tattara bayanin manomi ko akwai na'urar aiki a wani gurin da ya tsaya yayin aiki. Idan kuka samu kalubale ta nan ta ya kuke ɗaukar mataki? Eh, dalilin sa wannan na'urar shi ne dan in akwai kalubale ka san yadda za ka yi takalin shi tun da wuri in ba canja ma kifi ruwa ba lokacin da ya kamata canja ma shi ruwa ba cuta na ya kama su saboda haka na ta na'uranka ka gano kifin ga ba canja masu ruwa ba lokacin da ya kamata sai ka gaya masu da wuri sai su je su canja ruwa in ba ba yi abinci lokacin da ya ka basu abinci ba ba za su yi girma ba su sau da haka nan na'ura zai gaya maka cewa yes kihi ya ci abinci ko bai ci abinci ba kin ga an riga minimizing wannan riskin na abubuwan da zai sa kifin bai samu abinci ba haka shukoki yake duk komai kamar da na gama gida duk wannan shukan gaba da kamar mutum kamar na renan mutum haka yake duk yaro yi in baki bashi in baki ba yaro abincin safe baki bari sai da rana in kin san kin bashi na rana yana ciwo na ya kama to haka ma masara ko dawa ko wani abin da in yardukan da ya kamata ba su abinci in baki ba su ba ki san ki jawo rigima so saboda haka na abin da ya sa muka sa na'ura muna monitoring shine mu gano cewa wani abubuwan da ya kamata a bayar an ba shi lokacin da ya kaso so yanzu kuma na'uran ma shi da shi zai tuna maki cewa ina so abinci gobe to kin kira ki shirya cewa yau zai bada abinci ko gobe zai bada abinci in baki baya gobe ba ki san abun da ya kamata ki samu ba za ki same shi ba wato na'urar ba za ta yi aiki ba eh ba ce ba zai zai ci gaba da aiki amma dai misali in masara na baki buhu 70 a hekta guda to in baki sa taki satin da ya kamata ki sa taki ba yana da buhu 50 ya kin san ke kin cuta da keki ba ka sani ya da kyau sannan kuma na kura mu kuma zai gwada maki wurin ga yanayin masara ko ba zai yi noma masara ba misali mutane da za su je su sa masara wurin da ya kamata shinkafa za sa to kiga kura tun harko zai ga maki ki soy test soy test na zai gwada maki cewa a a wurin ga bai dace da masara ba saboda ruwa na kwantawa na ko ku kasa wurin ga mutattun kasa ne ba kasan da zai abuwa ba duk wani abuwan gaba dai bayani yanzu duniya riga kawo uwa da su ki duba ne kan irin wannan yunkuri farfesa shehu ado garki kwararre kan ayyukan noma ya bayyana cewa akwai matasa masu baiwar kirkire-kirkire irin alhaji sani ahmad waɗanda ya kamata a tallafa tare da ƙarfafa musu gwiwa don bunƙasa ayyukansu da zai amfani al'ummar ƙasa baki ɗaya. akwai kirkire-kirkire sababbi da ake yi waɗanda za su taimaka ta fannin ayyukan noma ba wai kawai noma na tsiro ba har ma da noman kiwon dabbobi ɗin da kika yi magana kuma matasa da mutanenmu akwai masu hazaƙa da fasaha da suke ƙirƙiro abubuwa da suke za su inganta ayyukan noma wanda a gaskiya za su buƙaci a tallafa musu don su ƙara kyautata abubuwan da suka samu madalla To ma sauraro a yau kuma a nan zamu dasa aya cikin shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake kasancewa a shiri na gaba. A gaida Shamsiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogi, Najeriya. Suka ce yau ce rana abinci ta duniya. Sai dai kash wannan rana ta riski kasashen duniya dama na fuskantar karancin abinci sakamakon sauyin yanayi da ambaliyar ruwa wadda ke ci gaba da lakume albarkatun gonaki. Muna addu'ar Allah ya kawo mana saukin gaggawa kan wannan iftila'in ko kuma kawo mana mafita na alheri. wadda zai rage mana barazanar karancin abinci da na yunwa. Kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawowa da labarai amma a takaice. ma'aikatar tsaron burtaniya ta bayyana shakku a kan ko rasha za ta iya ci gaba da kera makamai a lokacin mamayar da ta kai wa ukraine a wasu bayanan tsaro na sirri da aka wallafa a shafin twitter ma'aikatar ta kiyasta cewa rasha ta harba makamai masu linzami fiye da tamanin a cikin ukraine a ranar goma ga watan oktoba wani yunkuri da shugaban rasha vladimir putin ya ce ramuwar gayya ce na harin bam kan babbar gadar da ta hada rasha da yankin da ta mamaye na crimea a farkon watan nan masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau gaba daya sai kuma gobe da asuba idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku na da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.